bayan dai da kotun kolin najeriya ta soke zaben wasu 'yan majalisar dattawa guda biyu daga jihar anambra da ke yankin kudu maso gabashin kasar jiya juma'a wato mr andy uba da ke wakiltar anambra ta kudu da kuma mrs taylor oduwa tsohuwar ministan sufurin jiragen saman najeriya da ke wakiltar nan ta arewa waɗanda kuma dukkaninsu daga jam'iyyar adawa ta pdp suka ci zaɓe a matsayin sanatoci yanzu dai al'ummar jihar ta anambra sun fara bayyana ra'ayoyinsu a kan wannan hukunci kamar haka sunana kasmiya ne mana ebe ọkwa na ọ chịrị ka ọrụ ọrụ na anambra ọ e wannan kuwa a cikin e harshen ibo yana cewa ne mu al'ummar jihar Anambra a gaskiya wannan hukuncin da kotun koli ta yanke akan sanatocinmu bai yi muna daɗi ba kuma ya zama kamar mai da hannun agogo baya a demokuraɗiyyar ƙasar. Amma dai tun da hukunci ne na ƙarshe daga kotun kolin Najeriya sai mu jira domin samun sabbin shugabanni da za su wakilce mu a majalisar dattawan Najeriya. Sunana Ugochukwu da gaskiya mu yadda muka gani abin da ta kasance ba mu ji daɗi ba. Wannan da da hannun agogo baya ne. Mutanen Anambra duk ba su ji daɗi ba bakan da sauke su da aka yi in ka zo anambra yanzu ko ina shiru an yi tagumi sunan nan wayin kaci wani abu da an yi kotu mu ba komi ne a gari mu saboda mutane ne da an cire su dama suna so muna so ne a cire su mutane waɗanda ba sa yaki sosai kuma dama ba su ci zabe an doka su ne kawai an dora su mu a nan bura wannan abu yi daidai yayi daidai yau a aka faɗi yi daidai lamidu lamido abubakar sokoto muryar amurka daga Fatakwal a Najeriya.